Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. jama'a kamar dai da kuka sani a kowace rana talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau 18 ga watan Yuli na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan cece ku ce akan mukamin First Lady. Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa. ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren namu sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. To masu sauraron mu sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. sauraron mu zamu garzaya zauren tattaunawa mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Yan aji barkan mu da sake saurara da ku a cikin ajin namu yau da gobe. Yau dai ajin ba darasi za mu ɗauka ba tattauna za mu yi da kuma neman mafita a kan al'amarin da yake faruwa. Masu rike da makamai irin na siyasa sukan samu kalubale musamman a arewacin Najeriya inda za su ga kasancewa akwai maza da suke eh, da mace fiye da ɗaya biyu uku ko hudu akan samu dambarwa tsakanin matan na wace ce ne wai za ta wakilci miji a matsayin first lady wato ne ne wata ta mace ta farko a cikin da wato matar gwamna matar shugaban ƙasa, matar dan majalisa sauransu muna ta samun an yi ta cikin musamman a yan kwanakin nan inda ake samun waɗansu daga cikin matan suna kokawar rike wannan matsayin na first wato mace ta daya a cikin jiha wato matar mai matsayi mai mukami cikin zauren namu muna tare da mata da zamu tattauna da su akan wannan abin da ya shafi mata kai tsaye muna tare da Khadija Sa'ad Muhammad Farida Umar Sani Maryam Ibrahim mai fada sai Amina Ibrahim barka ku da zuwa to kuma dai yan arewa yan Najeriya kun san kuma abubuwan da yake da faruwa ba kuma yanzu aka fara ba tun shekarun baya muna fama da irin waɗannan abubuwan da yake faruwa da ana tattaunawa yana kawo muhawara tsakanin mata har da mazan ma akan wai shin a cikin gida wanda ake da mata fiye da daya idan namiji ya samu makami musamman na siyasa wai shin wace ce ya kamata ya dauka ta jagoranci shi ta zama ta hannun dama wanda ake dan takawa na ana fatar wannan ta kuma kila ita ta zama irin mace ta farko a cikin an jiha ko kuma mace ta farko a karamar hukuma ko da ran majalisa ne ma shi ita ce dai fa ta goshi ita ce ake gani ita ce ake haskawa a kafafen yaɗa labarai ita ce idan za a je taro ita ke zuwa wacce ce yanzu ne bar mu waje tsakanin ita uwar gida sarautar mata jin biyar gida tushen gidan wanda ta sha wahala a gurin da yadda suke faɗa wato yadda suke faɗa ta bakin suka ce wasu suka sha wahala sun miji bai da komai tare suke cin ma bai zama komai din ba to yau ya zama komai shin ita uwar gidan nan shawuza ila ma ladan noma ce ko kuma a'a ba ladan noma ba ce bane amma ba ta san abin da suke yi ita ya kamata a ce an ba wannan matsayi ko kuma a duba shalele ta gabar moto sabuwar zuwa wanda wata sha wahala ba kila ma na shan ce kila ma abin da ya kawo ta kike kila ma amma an su ne musamman musammadiyatan saboda an san za a samu wannan matsayin ta zo ta haska mm. ga kuruciya ga turanci ajiya za a iya daurin dan kwali mm. turai tsayen nan ba sai an yi magana ba dan a cuci mazan da ita ma ta iya shi sannan kuma ana in tana taku ba a magana kana har aji har aji musamman aji irin namu na yau da wabi shin wacce ce a wurin idan ita ce wanne ne kuke ganin ya cancanci ake su ɗauki wannan matsayin? amma ba ka kuma tare cewa akwai gidan akwai mata uku ma har mata kudu to na buɗe muku filin. to masu sauraro gaskiya yau an ɗauko babban darasi gaskiya saboda wani al'amari ne wanda ya daɗe yana faruwa amma muna iya cewa a ɗan tsakaitanin nan abin ya ƙaru sosai fiye da da ya bayyana da kuma son abin ma saboda da din ba a damu da abun sosai ba amma yanzu mata sun mai da abun kamar wani gasa kowa tana so ya zama a ce ita ce to ala iya halin duk lokacin da aka ce mai gida ya samu wani ƙarin girma ko ƙarin matsayi abu ne mai fadna jin daɗi na farin ciki a cikin gida amma ya kamata ya zama su a matan suna da wani fahimta na musamman shi wannan eh, first lady shi da ake magana a ce wannan ita ce ban sai ya ake ce da hausa ba comfort lady ake cewa comfort eh, lady ai ba na lady dai lady yawa ita ce eh, to eh, ba wai dole sai uwar gida ba <laughs> ba kuma dole sai amarya ba kamar yadda kika ce wani gida ma mata hudu ne to kin an wuce amarya da uwar gida akwai ma wasu mata to ya kamata ne su su shawara a tsakanin junan su su matan mijinmu ya samu mukami yaya ya kamata mu yi za mu zaɓa mutum ɗaya ne wanda za ta fitar da mu kunya saboda ni a yanda na ɗauka ba ni a mm, mm, mm. duk abin da wata ta je ta yi a waje ba wai kanta bane idan ta fitar da kukunya duka matan kuna ciki har da mijin idan ta je ta yi abin da yan zamani kan cewa ta kwafta mm. kuma da kuke cikin gida ta ja muku saboda za a riga ta aiki shi ku mm. ba ta san komai ba da sauran su mm. to ya kamata ku yi shawara sai ku gani za ku zaɓa mace ɗaya ne da zama ita za ta wakilce ku ko ko za ku raba ne idan za a yi abin da ya shafi bangaren kaza wacce ta fi mu sani na kaza ke sai ki tafi da oga. Ai in za a yi bangare kaza ke kuma sai ki saboda haka kun ga ba a zaba wannan guda ɗayan da za a ce dole dole ita ce ba hmm. a ne ra'ayi na ke hmm. eh, wato kana ce da inda san ai dogara ba amarya ma uwar gida ba to mun ji ki na a cikin nan cikin wannan aji namu na yau da gobe na san ba za a rasa ɗan tun uwar gida ba wato da suke tare da uwar gida eh to gaskiya ni dai ba zan ce ina cikin uwar gida kaɗai ba saboda gaskiya wani lokacin suke da maybe amarya ta fi dacewa ta zama first ne da ba wani ne ne ma abin da ake nema ita wannan mace da za a ce ita shi ne cancanta da eh to gaskiya ana son mace ta zama tana da exposure tana da wayewa tana da wayewa za ta iya fita kamar a ce ta yi magana cikin jama'a musamman tana da ilimi mhm. ta san abin da take yi sannan kuma wadda ta san ya kamata saboda ba komai ne ilimi kawai ke ba to ita wani gidan ta fata ta san ya wani gidan ne ba ta da wannan gaskiya ne ne shi wanda ba ta da shi Ne ba ta da exposure ba ta kamar karatu wasu iyayen gidan an zasu da ilimi na yi karatu dama rubutu za ta ta yi a ofishin na inda zai kama akwai inda zai kama sai da rubutun sai da sai da ilimi biyu sajjana za ta samu sakatare ai kamar yadda tun farko wannan kuma wani ina sarautar mata ke ce kan gida komai na gida walla kowa ce ta shigo daga baya sai in ke kika saki gida saboda haka har kujerar mun samu jira mun ma idan ke to jagoran saboda ke kika san shi ke kika san komai na shi ko sai yau ya hawo mulki sai ta zo ta kike sanin shi ta kike sanin yadda zai yi mulki to sai kin ji ba da kanki na ɗaya ne bikin ki mai da kan ki tsohuwa shi ne ke in ka kawo shi har ya ga tsofan da wani da ma ne zai shi ba ka zo in da kike ki soke ba wallahi akwai hanyoyi iri iri da ko kanki ke kanki za ki ta gyara kanki ki mai da kanki yarinya ba wata yarinya da ta zo ma ita kanta za ta ji tana farka ban ma sai competition da ke ko da wani abu an kana da za ka yi da mun mu dan amarya za ta yarda wannan hujjoji ko ta yarda wannan hujjoji ko sai ta san gaskiya a shirye take zuwa ba a shirye ne ke muke so to amma me shewar gida shi zama mace dan dan sakandare ta kandare kada za a ko ne ya sa ga zauna ita ma a sakandare ne ba ka ganin ko kila akwai rashin cancanta daga bangaren uwar gidan kila shi sa bai kamata a ce ita ta dauki wannan kambun ba gaskiya da tsammanin rashin cancanta ta zai kai har ba za ta iya zama kwasu ne to saboda so aka yi ta iya rike gida da ƴaƴa da shi mutum kanshi ma ta shi fara ɗaya ne hajiya ina ko namiji guda ɗaya ai namiji namiji namiji ne ko in ji da har ta iya zama da shi ta kai wannan shekarun ne dalilin da ba za ta shi wannan abu yana bukata a ce ta makaranta to mu da mu ji wani constitution da ya rubuta cewa sai da turanci za a je ana bayani an yi ah, turanci da za ki iya ki ki bayani da za a fahimce ki da yaran musamman yanzu hausa da duk shi ne gumi muke a to ki hausan ki dai a fahimci abin da kike a samu good kamar fahimta kenan a hmm, da ake so kenan amma ba wani ki je sai kin wato kaka burgi ba magana burgi ba magana burgi ya kamata mu dai ita muke so a in ji har kuna ganin mata in shi uwa gida ya gida mai hankali mun mutu a tunanin mai ta kai an yan tun amarya ku sun yadda da wannan hujojin naki kuwa bangaren amarya sam assalamu alaikum am ni dai ina cin amarya dalili na kuwa shine kamar yanzu ba wai hujja bane a ce wai dan kin kika aure miji tun bai da komai mm. har Allah ya sa ya samu wani ɗaukaka ko mm. wani mukami da sauransu dai makamancin haka a ce dole dole wai din yanke shi dan kin san shi dan kun yi arziki tare ya samu samu makami a ce dole kice za ki zama first lady idan hakan ya samu ke da su. Dalili na kuwa anan shi ne zai iya yiwuwa misali amfani ki sai zai iya yiwuwa ne bi ba ta da ilimin duk da ba laifin ta bane laifin shi ne saboda kai tana mulki ka hawa mulki da sauran shi ai ya kamata ka dan samu kai upgrading matar ka ka mai da ita makaranta inga daga iya inda ta tsaya. To mazan yawanci ba hakan suke yi. Ma sai ta ga kan rabon moto ta zo yanzu ka da kwanci. Ita kuma kamar yadda kuma ake tunanin sai ake ga kamar amare in suka zo su ake so a ba kama wannan mukamin na first lady office din nan da sauransu ba haka bane ba wata tsakani da Allah ba kowa ce take da mummunan zuciya ba wata ta kyakkyawa ne ita ce ga aure ta akai shi ne bi ga manufar da aure ki da kyalkyali da sauransu sai kuma kin shigo tsakani da Allah saboda zaman aure So kuma kina da qualities din da ya kamata a baki mukami na wannan first lady din to ba wai ba dalili bane wai dan yana da wata mata sai ko shekara 40 ne ko shekara 50 a cikin ba ba wai damuwa na bane kuma sannan ya kamata a ce akwai good relationship tsakanin amaryar uwar gidan da miji tun farko ne shugaba kada ya saka munafunci a cikin zamantakewar su idan ita uwar gidan ta ga cewa ba ta tantance da haka ba kamar ita amaryar an auro ta tashi ke cikin gidan ya kamata a ce akwai good relationship tsakanin miji akwai wani dangantaka ne to ita ma idan ta shigo sai mijin ya kamata ta gare mijin zan ce in namiji ya zama tsayayye a gidan shi to gaskiya mata ba su ita su yi wani iskancin da suka ga dama ba ni fa ana wannan ra'ayin ke ne suka ce tsayayyen shi ne shine na tsaya kuma na tsaya eh. yi tsayayyen influencer ya zama bai shi. Mm-hmm. sannan kuma baya goyon bayan wata wai dan ita an ta riga shigowa gidan ta zauna da shi shekara da dama da sauransu ko kuma ke dan kin shigo ila kyau kin fi kyau misali ko kin fi ilimi ko kin fi wa'insu dai qualities ya fi na uwar gidan arziki amarya kada ya nuna bambanci ya nuna kowace tana da equal right da sauransu sannan kuma tana magana akan first lady wannan ne ko position din da wajen matsayi ku yi magana tsakanin ku ba ku wa da wa za ku magana da miji da matan da amarya ai magana to kun ji kun ji abu kaza ya same ni mm. yanzu wace ta kuke ganin ya kamata ta dauki wannan abin ga mukamin matan za ka tuka a gaba ka yi eh, tambaye ku wannan ai ana yi wannan shi ne zai faru ba wani abin da zai faru sai akwai kyakkyawan alama tsakanin kuma kowa an ji shi babu wani mummunan abu a cikin ta mm, amma da zamantakewar da ake yi yanzu wanda ke tsakanin ki ne da ke da kin ga kin sani zamantakewar da ake na cishin matan na zamani shin ba da na akwai wani wannan fahimtar da za a samu tsakanin uwar gida da amarya har da sai dai ga matan amma in shi mijin gaskiya a tsaye ta a gidan shi ai ta mutum a tsaye ba ko a tsaye ina so mu fahimta ne shin shi mijin ne zai tsara cewa ga wacce za ta zama a daki fahimtar ko kuwa kina na su ta shi a gaba a yi mijin yanzu to idan a sasanta idan uwar gidan ba ta cancanci ta zama haka ba kamar akwai wanda kuma ilimin shi wani bai iya magana a gaban mutane ba ita ko kana da ilimi ka digiri kayan neman abin da ba kai ba amma ba ka da confidence din da ka ga ba mutane da magana amarya ne confidence din da ka abu ba abin kawai a zuciya ne idan ita uwar gidan ba su da wannan confidence din na tsaya a gaban mutane ko mutum da mutum zai yi wa amarya ma akwai wanda amarya uwar gidojin masu fa amar amaran ne zaki ga a gidan mazajen masu ke dan samu fi karatu duk rawan kansu da sauransu zaki ga uwar gidan tana da irin yanda ita uwar gida ta dauki kanta ne Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. sai da duk wannan jambar wanda yake ta faruwa kan maganar wannan matsayi ba ku ganin akwai yan zuga yan bayan fage wanda suke zuga matan nan ga an zuga amarya a shima da ke yana wani ne ya aure ki ai ke ce kika bugu shi ai ta iya bane shi ya ke kama da ke ce ke ce dan danyen jini ya kamata a ce ki zo kin fita da shi kunya tun makarantar da kika yi duk digirin da kika yi ai saboda haka ya aure uwar gida ita ma a rubuta yan uwa da abokan arziki ke da ke aka sha wahalar duniya ke da ke aka nemi mulkin nan sannan yanzu wata zo rana daya dama ta kwace mijin kuma yanzu ta ɓata matsayi. anya ba yan zuga ne ke ganin suke tasiri a kawunan kwakwalen matan nan ba kuwa. Assalamu alaikum. Eh gaskiya akwai zuga. Dama a yan zuga su suka fi ƙara cin zarafi suke irin wannan abu. Kaman akwai ƙawaye, abokanai da 'ya'ya. Tunda yawanci yanzu iyaye sun fi jin shawarar 'ya'yansu ma. Sai ki ji 'ya'ya ce ai mama me yasa kika yarda ai kar ki yarda kaza kaza kaza. Sai ki ga uwa ta ɗauki shawarar ɗanta ta ɗauki shawarar mijinta ba ko iyaye. Ko gaskiya suna ɗaya daga cikin wanda suke ba da gudunmawa haka wannan take faruwa ni kuma ta bangare na su nake gani kamar hadda wannan abin na zamani da ake ce ma kafafen sada zumunta na zamani wato social media shi ma yana sa ko in ce ya ma sa mata suna son wannan kujerar saboda su ma a ɗauka labarin su duniya ta gani ni ce fasiregi ni ce kaza kaza an wato kamar neman suna kamar neman suna gaskiya dan ba ni bane ɗauka wai suna son wannan mukamin dan wai su taimaki mutane a'a dan suna ne an zo labari sun mata yadda suka yi ne. ita ma tana ciki to shi yasa har suke yin wayannan rigingimun har ma sukan mamanta cewa bai kamata su yi wani abu ba da al'umma za su gani wanda yake kamar na zubar da mutunci bane suke zuwa suke aikatawa duk akan kokarin yakin neman wannan kujera akwai magana ko kana cikin nan ni ne social media da su nake gani wato kuna ganin ita ma kan wace gaskiya kan wace sosai don mun gani a baya kwanaki baya da zaki ga wannan a tu a nuno wannan a ce first lady wannan a ce uh, uwar gida first lady ana wani Hmm, to amma na farko da wani wata tattaunawa to hakan da neman suna ta to duk kin zuga ta ne kin ba mun ku dan mutane aiki ne to duk magoya bayan su ne wannan su turo hoton wannan su ce first lady wannan su turo hoton wannan su ce first lady duk dai ana ta kuma su yana da mata fiye da daya to a farko shi ya shiga ya shiga hmm, ya shiga cikin wannan al'amari har da kawaye da sauransu da yan uwa wasu da ƴaƴa da sauransu gaskiya akwai zuga cikin al'amarin saboda ba zai yi in kana wani abu da kake ganin bai kamata ba a ce wasu ba su sa ma baki wanda sun gyara ma kamar misali sun suka zo zaki abin da ba daidai ba a cikin matan gida sun da kawayen kirki da yan uwa da nemi ba za a bar shi ma shi ba to sai ya zama ana amarya bangaren ta kawaye yan uwa waye da ya'ya kuma suna guda ta ita ce kin fita kyau kin fita sojo eh, kin fita waye ba kin fita wata fiya ce da dake a bata kwakwale ke kuma kirki suka sha wahala da shi tun kafin zama wani sai suka fara wahala da shi tun kafin ya san ma zai yi kuɗi ko ya samu miki yanzu kuma cikin wani shi ya tunzari ne yanzu da dawacin ta zo daga baya ku kwace miki gida kuma ba ba kwace gida bane da kin hausa ki ki kwace gida bane lady tana nan cikin gida a ɗaki ma ta kike da miji ta kike iya duba miji ta kike iya kula da shi ne idan kai kun ga kwace lady kun fita titi kamar matan haskawa kenan kamar ita ce ya fito da ita ta haska duniya ke kuma daraja da mutunci da yake kike ke ɗoye dan ana daraja ko da ba a kiyaye damuwa da magana an aji kalmomi daya yanzu idan za a ce za a ba mu dama mu ba da shawarwari akan me ya kamata a yi shin menene matsayin shi wannan fasiliri din kuma a yanda yake kawo rigingimu da dambarwa tsakanin matan cikin gida menene su ra'ayin ku akan maganar first lady din assalamu alaikum to ni da shawara na gaskiya a gani na ina ga kaman a cire wannan first lady office din kawai kamar shi ne zai fi zai fi a mace da shi a cire shi saboda aikin da duk suke so su yi suke tunanin za su yi ko suke tunanin eh za su yi ne misali ba dai yi ma al'umma bane abu kuma sannan already ai akwai commissioner of abubuwan ne akwai commissioner women a cikin wanda ke harkokin mata akwai na ilimi akwai na su kuma wannan kiwon lafiya kusan da suke yi kamar sun shiga hurumin wa'ancan da aka zazzaba a ayyukan shi kuma ba za ku ga su ci aikin su da ya kamata ba sannan babu amma ni a gani na fa ni a nawa ganin kaman like akwai wani kuɗi ne da suke harin ko kuma suke hararan abin ya sa suke tururuwan first na amma ba ka ba ai kuma akwai masu yin aikin wani abubuwa kuma wani abu ya taso wanda za a ci ana bukata matan shugaba kaza sai ku je dukan ku ku je in kin ga za ki je ki je in kin ga ba za ki je ba wata ta yi presenting ku amma ba gaskiya a shawarta a yi sanin ɗan shi ne alkhairi gaskiya ga al'umma ma ƙasa ko gari gari da kuke shugabanta zai fi musu suwa kwanciyar hankali tunda akwai gwamnonin da kuma da shugabannin da sun yi mai ba ma matan ba a matan da su ba kuma sun yi mai lafiya sun sau to kamar yadda Farida ta faɗa ne ana iya cire shi gaba daya in ya zama zai rika kawo fitina dan ta bangaren da nake kallo kamar abubuwan da yanzu mata suke yi na kunyata kansu dan ba zan ce kunyata mijinsu ba har da su kansu da dangin su yanzu suna nuna kishi a kan wannan kujera har duniya ta ɗauka kowa yana nuna su dai da wani amfani in har a gida ba ba za ku iya sasantawa ba ku zaɓa waye ya kamata ya yi ko kuma waye ya fi cancanta to ai gara kawai ya zama an bar shi kamar wanda ta faɗa ya ce kawai ku aikin ku na cikin gida a matsayin matan wannan in kuna so ku taimaki al'umma za ku iya yi ma ba dole sai an ce ke ce first lady ba taimako taimako ne a kowane matsayi ma kake za ka iya yi taimako in kana so kai. abin da kamar mu ya gurguwa da auren nisa anya mata za su daina first lady ko haihuwa anya da ɗan saboda sun ji daɗin abin ba sun ji daɗin mun aiki saboda kuɗin da ake kasan ma ofis ɗin first lady ɗin yanzu aka ce ma za a yi kansula ɗin shi zai zama wani kamar damuwa a gare su amma kan gaskiya a cire shi ma shi ne tafi a al'adari mu saboda a yanzu da first lady ɗin ma ni ganga ga abin da suke ba ma project da suke al'adari ba a abin da suke daga shagalin su da su ko suke ma zaman su suke ba ta al'umma suke shi Abin da wata za ta ce da ce ne mm, ba ce ne a wurin ba shi sa. Dan ba alhaji ya amma da gaskiya ni ban ga wani wani amfani shi ba. Hajiya. to gaskiya ta wani bangaren kuma za a iya ganin shi ba ma a ce za a yi kansila da shi amma yana bukatar gyare-gyare gaskiya yana bukatar gyare-gyare saboda in kake a bar shi ne bi za a rage wani amfanar da jama'a da ake wasu suna suna aikin a kowa ne bi da gaskiya mutum ga a ce a ce dai ana yin amma a san tsarin tsarin da ba miji kafin ma a kai wannan ka ce wace ɗaukai ka san gidanka ka riƙe gidanka ka zama namiji yadda kawai mata ka bata ta ita ta zo gaban jama'a ma har ta kunya ta ko ta kunya ta ka zama kun tsara abin ku a gida kawai wacce hukuncin za shi zo bangare kaza ya zo kamar da nace amma tsara din wannan ita ce in ka fita wurin kaza ko zan yi kaza da ke zamu in kuma wasu ke ma ina ki ya taso zamu da shi in aka tsara abun gaskiya zai yi zai kyau zai yi amfanar da jama'a ba wai sai dole ma ya zama an yi kansilin wannan amma kamar yadda Khadija ta ce ai akwai waɗanda suka yi mulki ba tare da su ba kuma sun yi mulki da lau ba tare da fasiliti din ba har suka fafa kuma sun yi al'umma aiki yadda ya kamata. Yanzu bai bari mutum tiɗi ba sa yar Zubair wanda zai ce mana shin a dokar akwai wani matsayi da matar mai wakani take da shi wato first lady kuma shin first lady abu ne wanda doka ta san da shi suna na alzubair abubakar ni lauya ne mai tsawon kansa ah, kamar yadda kika yi tambaya ofishin first lady ofis ne wanda a tsarin kundin tsarin mulkin Najeriya da dukkan dokokin da muke da su babu inda aka rubuta kuma ba ofishin a doka. Ofishi ne wanda da farko ya fi da wani kirkiro shi lokaci yana shugaban mulkin soja. Madar Victoria ta zama ita ce First Lady har ake kiranta da haka. Daga baya wasu shugabannin mulkin sojoji su ma sun ayyana haka a matsayin First Lady. amma tun da a cikin kundin tsarin mulki na 1979 shin shagari ya amfani da shi ba har zuwa lokacin da ya kare wa'adin mulkinsa haka gwamnonin lokacin suna da su amfani da wannan ofishi ba da baban gida ya zo ya zama shugaban kasa a wajajen 1985 sai ya tado da wannan ofishin first lady a lokacin matarsa hajiya maryam baban gida ta zama mace wadda ta ayyana wannan ofis a matsayin ofishi ne babba madalla. To masu saurare kafin mu karkar shirin namu ga Binta ta sake dawa da bakuwa da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. sauraro barkanmu da sake sada da ku a cikin mu na girke-girke wato kwalama a cikin shirin mu na yau da gobe. A yau a wannan mako muna tare da malama hawa wacce za ta gabatar mana da wani samfuri na kunin gyada mai sauki amma fa mai gargadi. sai ku shirya mata domin jin yadda za ta kaya malama hawa barka salamu alaikum na zo muku da kunin gyaɗa mai daɗi kuma mai sauƙi yadda ake sarrafa kunin shine uwar gida ki nemi gyaɗanki ɗanyen gyaɗa in kika nemi gyaɗa ba wai za a soya ba ne yadda ake soya gyaɗa idan za a yi kunu Za ki zauna ki ɓare ta da ɗaɗɗaya da ɗaɗɗaya saboda ana buƙatar ta fara din nan ne sol ake buƙata idan kika gama bara gyaɗanki za ki markaɗa gyaɗanki in kika markaɗa gyaɗan sai ki tace idan kika tace gyaɗan wannan ruwan da kika tace gyaɗan shi za ki amfani da shi ki ɗora sanwa. wato kina nufin ɗan yawo da ba a jiƙa ba ba a yi mata komai ba haka nan kawai za a sarrafa ta ba a jika ba ba a yi komai ba haka dan yadda za a bare da daddaya da daddaya ba za a ba ta tsoro because ana bukatan test din mm. ba a son ya yi irin test din wanda aka soya shi wannan test din shi daban a baki ita hali wacce ta nika a cikin gidanta kenan ba ta kai ba eh ta ta nika a cikin gidanta mm, da blender mm. yawa in aka bare ta da daddai da daddai aka nika aka tace ruwan nan ruwan da aka tace din tukan gidan za a zubar ne ruwan da aka tace din nan shi za a yi amfani da shi a wurin sanwa su dama kuma ga shinkafa kicin jikakki a samu farar shinkafa ita ma ta tuwo a jika idan aka jika shinkafar ita ma ya danganta da yawan da kike so uwar gida in kika jika shinkafar ki ta jiko kamar ita ma awa uku haka ta jiku ki blandin din shinkafar ki ita ma ki tace ta idan kika tace ta ki matsa lemun tsami a cikin shinkafa so idan ruwan ya tafasa sai ki dama wato kamar talge kenan yawwa eh ruwa ya tafasa amma ruwan gyada ruwan gyada a cikin tukunya kuma ita ake dama ta amma kafin ki dama sai kin kashe gas ɗinki idan yawwa a kashe wuta at least ya dan yi minti biyu da kashewa hmm. saboda gudun kai ya gudaddaje ya dan yi minti biyu da kashewa duk wannan kofin na gyada ya koma ya lafa sannan sai ki kawo kullun shinkafanki kina zubawa kina juyawa da muciya kina zuwa kina juyawa har kawai ya miki yadda kike so yauwa yana miki yadda kike so kuna sai ki sauke idan kika sauke dama shugan ki na gefe da madaraki shi ma ana zuba mishi madara idan kina so amma ko baki zuba mishi madara ba yana da daɗi haka amma idan kina so ki kara mishi daɗi za ki iya haɗa shi da madara kuma sannan kalo ɗin shi za ki ga fari ne ta kalan shi daɗi kan daɗi kenan eh to haka wannan eh, samfuri kunun gida ba a watsa mishi shinkafa kenan a ganshi dan guruguru a'a ba a watsa mishi komai haka ake yin shi da laushin shi da kuma daɗi. So kina a irin wannan samfurin tsoho zai sha mara lafiya zai sha yaro. Yaro zai sha eh haka ne. to kuma da me za a iya ci shi za a iya ci ko da alale za a iya ci ko da pepper soup kin gane yawwa yawwa za a iya ci da pepper soup din dankali mm. kin gane dan pepper soup din nan na dankali da hanta da kayan lambu a karkata wallah a sha tuwo To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattayani gabatarwa Amina Bahara Auna da wadda ta daidaita mana sauki kuma ta haɗa shirin baki sa wato Julie Lagos Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Amurka yau ta malalace yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari